assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dan musa bawan allah dan kishin ƙasa da arewa siyasa ga babanki jarumi na mijin maza an buga an barka margan margan dutse da ka faɗo gwanda a faɗa maka domin in ka faɗo kowa sai ya ji a jikinsa in kuwa kai ka faɗo to iya wanda ka faɗawa za ta shafa injiniya dr rabi'u musa kwankwasa kenan madugun dariƙar kwankwasiya ta duk duniya mutum mai kishin al'ummarsa domin kowa ya ga ya samu ci gaba kwanaki an tambayi kwankwaso shin ko zai tausaya ga masu garkuwa da mutane saboda zaka ji suna bayani wasu dalilai da su dogara da su na shiga sai ayyukan ta'addanci sai bayar da amsa na cewa mu 'yan siyasa ne babu wanda za mu ce ba za mu zauna da shi ba amma su 'yan ta'adda su sani mu a fusace nake da rayuwar mutanen da suka salwantar da su kuma sun ta gayyara miliyoyi don babu wata al'umma da ka sani da babu wasu da ba shiga yanayi na kuncin rayuwa amma sun yi haƙuri har komai ya wuce don haka ni a waje na babu wata hujja ko uzuri da zan aminta da shi daga 'yan ta'adda shi ya sa ma zuwan farko za mu fara da ninka adadin jami'an tsaron da muke da su tare da sama musu kayan aiki na zamani to wannan magana injiniyar sai musa kwanko sai kwamfanin zai cika wannan alkawarin duba da alkawarin da dauka yana kokarin cikawa kuma iyansa na siyasa sun san cewa yana magana ɗaya kuma in dai yana cikawa Allah ka ba shi nasara Allah ya riko da annansa ya rabbi ya rabbi insha Allah shi ne sabon angon Najeriya ku ne ku ci gaba da yaman subscribe dan Allah dan annabi domin ma ƙarfin gwiwa mun gode da wannan TV channel ta mu ta Marukan Kusiya TV assalamu alaikum wa